قال رب انصرني على القوم المفسدين sai annabi lod ya ce yana mai roƙon ubangijinsa bayan taurin kan mutanensa da neman da suka yi ne sauko musu da azaba saboda izgili da renin hankali a gare shi ya ubangiji na ka bani nasara akan mutanen da suka kasance mabarnata bayan ƙasa da abin da suke yadawa na kafirci da mummunan sabo